واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya, wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahmatullahi alaihi. Sharhinta mai suna Qatful janar Dani, inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na arba'in da biyu wanda ke na yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasi na arba'in da uku darasinmu na arba'in da biyu da ya kammala shi ma yana nan cikin bayani ne dangane da abin da ya shayi ɗa'a da biyayya ga jagorori na al'amari kama daga waɗanda suke masu rike da madafun iko da kuma waɗanda suke maluma ne. Mun kawo daidai gaba ta uku inda muka dakata nan, mun kawo ƙarshen gaba ta biyu za mu tashi daidai gaba ta uku. Wannan gaba ta uku da za mu tashi a kanta, ita ma ta ɗora bayani ne ko bayaninta ya tsori ne akan cewa abu na uku haƙƙo latil amri ala ra'iyya al-ulahu haƙƙi na waɗanda suke mabiya ne ga jagorori kamar waɗanda ake jagoranta ga waɗanda ke jagorantar su shine annusbu lahum sai musu nasiha menene nasihar mabiya ga waɗanda su ne jagorori wa yakunun wannan nasiha tana kasancewa bisan wa da jiyawa da kuma yin ɗa'a. wannan ko ya samo asali daga fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaikum bisam'i wa ina umarninku da ku jiya ku yi ɗa'a. to ajiya kuma a yi da'a lahun gare su su waɗanda yake jagorori ne na al'amari kama daga shugabanni sarakuna na musulunci filmaro ga abin da yake alkhairi kaga ba bar shi alal itlaq ba a ce an bari buɗe a'a ga abin da yake alkhairi wa du'a ilahum abu na biyu wanda yake haƙƙi ne ga mabiya yin addu'a ga waɗanda suke matsayin jagorori gare su, shugabanninsu, sarakunansu da malumansu masu koya musu addinin Allah, da suna da haƙƙi akan su yi masu addu'a. Watar kuruji alaihim da barin yin tawaye gare su, su bijire musu su fanɗare musu wannan haramun. Walau kanu ja'irin ko da su waɗannan jagororin sun zama ja'irai ne waɗanda ba a kan ba a kan sawaba ba ma'ana waɗanda ba a kan shirya daidaitata ba amma dai musulmi ne wannan ya faru ga Hajjaj bin Yusuf al safafi wanda ya aikata abin da ya aikata ga al'ummar da suka rayu tare da shiya amma wannan bai sa aka yi mai tawaye ba wa min adillati nusqi daga cikin dalilai na cewa su mabiya su yi nasiha ga waɗanda yake jagororinsu ne qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin annabi bira da aminci su tabbata a gare sa da addinin nasiha addini nasiha ne kulna sahabai suka ce liman To gawa addini yake nasiha suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal sai annabi kira da aminci su tabbata gare sa yace lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimin wa ammatihim rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba biyar a cikin littafinsa na sahihu muslim da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa addini gawa yake nasiha sai ce musu addini addinin nan nasiha ne ga Allah ta hanyar bauta ta ma Allah da dayanta Allah da bauta da tsarkake bauta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa likitabihi da littayin Allah addini nasiha ne gare shi ta hanyar bibiyar littayin Allah sawu da ƙafa. ka karanta shi karatu mai kyau ka yi aiki da abinda alkur'ani ya hora ka bar duk abinda alkur'ani ya hana wali rasulihi haka kuma addini nasiha ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ta hanyar biyar sunnarsa da gaskata abin da ya ba da labari da yi masa ɗa'a ga duk abin da ya hora da kuma ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ya zama an same ka ta an anha kana ba da kariya ga sunna idan wasu sun zo don aibanta sunna to za ka ba da kariya ko wani zai aibanta sunna za ka ba da kariya ga ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba wai don an taɓa zatin ba dai na an taɓa zatin ka za ka ba da kariya wannan za ka yi aikin banza ne kawai a'a amma ita sunna tana da kima da darajar da za ka ba da kariya gare ta na bari kada a taba ta wa li'a'immatil muslimin aka kuma addini nasiha ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga shugabanni na musulmi kama da ga waɗanda suke rike da madafun iko kamar shugabanni ko sarakuna ko kuma maluma ta hanyar jiyawa idan sun hora kai ɗa'a ka saurara musu kuma kai musu ɗa'a kuma kai musu addu'a akan Allah ya musu muwafaƙa da yin alheri da aikata alheri da tsayuwa akan alheri za ku ga waɗanda Allah ya wafaƙa suna wa shugabanninsu addu'a na Allah ya daidaita su da abin da yake sawaba ya sa su zama alheri ga waɗanda gare su su da suke jagoranta sai kuwa Allah ya musu muwafaƙa shugabanninsu ba su zalunta su. To amma idan ka nema shugabanka mugunya addu'a sai ya ƙara dabir cewa ya ƙara gigi cewa ya ƙara zaluntar ka ka yi addu'a alkhairi ga wanda yake shugaba ne gare ka ta hanyar Allah ya shirya shi Allah ya yi mai muwafaka ya mai shi akan abin da yake sawaba kuma Allah ya sa ya yi amfani da dama sai da iko ne akan yi maku aiki da abin da yake dukiya ce ta ‘yan ƙasa. to idan ka yi haka ko kun yi haka sai abu ya zama al'amari mai sauƙi to abu na gaba na ƙarshe wanda yake wannan hadisi dalili ne akan cewa za a yi nasiha a ko kuma addini nasiha ne ga sauran al'umma ga baki ɗaya kamar wadda cikon hadisin yake wa ammatihim da sauran jama'a ga baki ɗaya addini nasiha ne gare su ta hanyar yi ma ɗan uwanka nasiha kamar wanda ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kowane musulmi yana da haƙƙi shidda ga ɗan uwansa musulmi to cikon na shidda nan akwai wa nus'u lahu da yi masa nasiha yana buƙatar ka wata nasiha to ana buƙatar kai ma ka zama ka yi mishi wannan nasiha idan ka yi haka wannan abu ne wanda alheri ne ka aikata kuma ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to insha Allah duk da dai takaituwar abinda aka karanta na wannan darasi na 43 insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu isa da gwargwadon abinda muka karanta na roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi muna mawafaƙa da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama don neman yadda shi abinda na karanta akan sawaba Allah ya bada lada shi kurena Allah ya shahe shi ya yahe shi Allah ya shahe shi ya yahe shi a cikin Allah ubangiji ya yahe ya shahe shi a cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك